suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan salon tarbiyya a wannan zamani. ɗauko Hafsa Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa karfi a jihar Katsina sai kuma Ummi Tarabi mai kamfanin Sacroblock wanda take dinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufiyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin ya bi abokanan shi shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai da amali da miyagun kwayoyi. To bari mu fara gadan-gadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To maganar yara kan gararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi suna ta'ammali da miyagun kwayoyi wasu su ɗauko da biyu da ba a san su da shi ba a gida daga abokan mai ke ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara. Wato a halin gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske. Na farko dai abin yakan taso daga gida musamman ta fuska iyaye akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyon kula game da tarbiyyar yaransu. Za ki ga yaro ya tashi ya fita uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba ba su san da suwa yake ta'ammali ba ba su san ina yake shiga ba daga zaran yaro ya fita daga gida za ki ga babu abin da ya damu iyaye wanda kuma a halin gaskiya a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu da sun ba da wa'annan 'ya'ya amana ga iyayensu domin ai shi da 'yan kayafe shi Allah ya ɗora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa har zuwa leno har ya zuwa ya tasa ya zama mutum duk suna alkashin kulawan mahaifa ne to da zarar an samu mahaifa sun zama masu sakaci sun zama masu halin koyon kula ga su to komi yana iya faruwa musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu saboda haka kangarewa ƴaƴa da da muke fama da ita musamman a arewacin Najeriya inda nan ne ni na yi wayo nan na fito ya ta'allaka laifin kashi tamanin bisa dari ya ta'allaka wajen maza domin mafi yawan mazajen mu na arewacin Najeriya Hausa Fulani idan za ki lura sukan yi aure ni saboda kawai biyan bukatun kansu da zaran mace ta samu ciki babu kuma ruwansu da ita ballantana su shiga cikin yanayin halin rayu ko kuma kula da tarbiyyar ya'ya sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna fa babu abin da ya dame shi idan ya kama hanya ya fita ya bar gida sun safe kila sai kin yi bacci ya'ya sun yi bacci ki kai to ta za a yi mace dan ma Allah na ba mu karfin imani da karin hali abin mace duk tarbiyyar ya'ya ta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana tsere daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar 'ya'ya musamman arewacin Najeriya. Maza suna ba da gudunmawa kashi tamanin bisa ɗari. Domin da za a haɗa haƙar hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi yana tabbatar maki wannan irin taɓarɓarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki. Saboda haka laifi ai dama gida yake farawa. Laifin nan duk na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai za ka ga wacce ta haƙi fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a yi abin mata tarbiyyar wa'annan ya'ya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi to wannan abin ya ta'allaka maza maza su ne ke da laifi fiye da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da abin da bai kamata yaran mu su gani ba an bar auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tunda mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da auren da aka shimfita a bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kuna tabbatar maki ba za a samu yawaitar fandaradin 'ya'ya ba yawanci an tahi an alakanta kangarewar yara da sihiri ya magana take. To wannan ma akan samu amma dai mu akwai wadda muka samu ta addinin mu ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wanda in dai ka dage kana yin su askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah kuma ba wanda ya fi karfin sihiri ya ci kuma abokanai da ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar 'yan adam musamman yara matasa wanda kiyaye menene mafita ga wannan masifar me ya kamata iyaye su riga yi domin ta 'ya'yansu su ba su tarbiyya abin da ya kamata iyaye su yi na farko a ji tsoron Allah kowa ya ɗauki nauyi shi wanda Allah ya ɗora masa akan iyalin shi sannan kuma a kasance da auren da za a gina a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da su ya koyar da mu sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakanin su da Allah su kula su haɗa ƙarfi da ƙarfi ce maza da mata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu da yadda suka shiga da inda za su shiga da abokan da suke mu'amala da su da makwabta da sauran al'ummar da suke kewaye da su ko idan aka yi haka za a samu sauki kuma za a samu rangwami musamman zamantakewar da ake ciki yanzu wanda kana nan in ka ga dan makwabci yana bai daidai ba ka tanka mai ba kamar zamanin da muka rutsu da ba wanda makwabci zai hukunta dan makwabci dan uwa zai hukunta dan dan uwa saboda haka mu su. kan zukata a tsakankaninmu mu mu yi ma kan adalci mu kuma haɗa kan ƙarfi da ƙarfi hukuma ta shigo iyaye su shigo malaman makaranta su shigo malaman addini su faɗa ma hukumomi gaskiya sai a samu nasara. Gare ki Umita, ya ke ganin batun tarbiyyar yara a yanzu? To tarbiyyar yanzu dai kamar yadda na ce, yara a yanzu ba ka take suka ce za ka hana su yin abu daga dukan su ne za ka iya kwace wani abu da suke so ka ba su ba in ka hana su abu dole za su fita hankalin su ko dan a ba su wannan abin za su gyara tarbiyyar za su yi tunani to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da da yanzu yara yanzu fiye pressure ne yake da wani da su kamar a ce iphone sabuwa ta fito kana da yaro dan sha shida sha bakwai yana son iphone din nan sai maka wani abu ba daidai ba za ka iya kyan sai mishi iphone din nan dole ya gyara ɗabi'un shi saboda yana so a siya mishi iphone ko ka sai mishi iphone din nan ya canza ɗabi'un shi za ka iya kwace yaran yanzu su basu san wani duka ko menene ba kawai kai yi abu a kwace abinka ka a yi maka abu shi kenan ko suna san wani abu ba kai maka dole za su gyara halin su tsakanin da Allah zan ce problem ɗin duk abin da yara suka yi suka ga dama in suka ga dama su yi abu zan ce daga iyaye ne ne ba ka mai da hankali akan abin da ɗanka yake ba duk abin da ɗanka yake ka san yana yi ba ka mai da hankali ne ka kula ba sai da ka ce ne ai an gaya maka ƙarya ne ba yaran ka zai dinga wani abu da da ba ji da kamata ya abu kamar yanzu yara suna kanana suna wasa da yaran za su na ba abubuwan yara in kun kama yaran da magana ga hana su yara ne an sa girma za su je na yaran da ne irin wannan in baka hana yaran ka duka suka girma za su dauka kawai haka ake rayuwa an zama musu jiki kamar ka san su kwantolin to kin ga kamar kananan yara ɗan yan shekara hudu ba wata ganewa za su yi sosai sai dai in ka abu kamar ba ita suna da ka kwace ka kwace ne ba baka ba baka yi wani abun mugunta ba saboda na yi kaza ne to zai gyara zai daina Ina ga yaro na shi abu yana son alawa zan hana shi zan ya yi kaza sai ya gyara ko zan shi ko zan hana shi kallon tv ko zan sa shi a kona ya zauna a nan saboda ya yi ba dole sai ka bi an kai shi ne zaka ce zaka gyara shi abu ma mai sauki za ka iya yaran ka ya gane yayin kuskure ne su kuma game da yara irin wanda za su kai yar shekara goma sha uku za ka ɗan iya ba wai ina zaka ka ɗauki yaran ka ba amma ni personally zan iya bugun ala in yayi abu ba daidai ba kamar in ya yi babban abu a ce ya ɗauki abin da ba na shi ba yanzu ya buri yana pretending na shi ne ko ya ce an ba shi na gane zan biye shi saboda ba na shi ba ne. to in dai ce ka kwaci ya zai zai biyo ka ne ya kwaci sai zai ta kukan shi ya gama in tv ce ka zarewa ya ɗin wani abu ya zai ya kunna bai saboda mu gaskiya da muna yara in muka yi abu na tana shi abu ba ko tv lokacin mu muna kallon dvd sosai sai ta dauke dvd dan ta nade ta da ita ta boye ta bayan da zamu sai mu hakura kamar sanda ina kamar 16 sha shida ne abu a wayata ta kwasa wayata ta boye za ta iya wata ɗaya ba ta fito min da ita ba kin gane irin wannan abubuwan suke ne ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya hakura da ba wai kuɗi da rike da zai je sai sabuwar waya ba dan ne ne ba wai zuwa zai hau saman wando ya dauko dvd din ko ipad kin ga irin abin a ce internet din nan da yara suke hawa anyhow kin ga kamar yaro na shekara shi ba zan ba shi access gaba da YouTube ba so akwai wani application na YouTube Kids na yara ne shi kawai na musamman ko shi kaɗai nake bari ya kalla kuma bayan YouTube Kids ne ina saka abin parental control a kai kuma ina da access to abin da yake gani so abin is linked to accounts ina in na duba zan ga abin da yake kalla da abubuwan da yake zan iya rufe wani abin da ba na so ya gani zan iya buɗe mai abin da nake so ya gani kamar za zaka iya choosing abin da kake so ko yaran ka zaɓa ka kunna mai ka zaɓa mai ko ya baya kusa da kai zai gani kai ka san me yake gani to kamar a cikin ne ina ma shiga ta browser browser ma ifa din shi a rufe yake ba zai iya shiga yin browser wani abu ba kawai iya karkarin abin da zai gani iya abin da na mace downloading ko abin da na baki ya gani kin ga irin ko yaran kama irin a ce sun yi sha shida suna ɗaukan waya su duba abin da suka gani in dai kana shiga harka ka sosai kamar mu a gidanmu yana da sisters guda biyu akwai ɗayan kawai za ta duba by default kowane lokaci za ta karɓa mu yanka ka a duba ko instagram ɗin su mama na tana da password ɗin shi za ta shiga ta ga mai suke ciki mai suke yi wa suke kulawa ko mai kake ko ni kai na ta ga daman za ta iya karɓa mu yana ta duba in ga dai na girma na ya aure duk da dai wannan invasion of privacy ne kawai ta haka system ɗin da yake amma kin ga with time yaran ba za mu ringa masu irin haka ba za mu samu su alakanta wani yara da aljanu ba a da akwai aljanu amma kuma ni tsakanin da Allah zan ce aljanu halayyar su daban ne da halayyar rashin tarbiyya for example za a ce aljanu ne in mace ta zo za ta yi aure ba ta iya aurewa mimi mazan suna guduwa ko wani abu ko namiji ya zo zai yi aure a ce ya kasa yin auren ko menene ko ya kasa zaman lafiya amma ba zan ce wani mutum da yana yin shaye-shaye aljanu ba ne shaye-shaye kama kanka kake za kai duk da zan iya cewa sometimes aljanu za ka samu jini amma in ma aljanu ne amma mutum ne ke mana kawai dai kuma menene kuma yana da magani a duniya su kuma dan arewa kuma ana lakabawa a ce aljanu ne kuma aljani ne ko kawaye ne ko kawai ce ta zuga ta mutane da yawa suna da ra'ayin kansu ba a iya zuga su in ka san ɗanka ne ka san ta inda za ka bullo musu ka hana shi ka san yake su kasan san baya su kasan san za ka yi mai magana ka gaya mai abin shi ne shi duk kawai na ganin iya ne ba sa duba kai da Allah yaran da ana bugun su sosai suna cin duka yanzu ba a dukansu da yarinyar ta kana da mata ta daina zama free mutane yanzu ana cutar da kanana za ka tun da ka haifi yaron ba za ka rinka barin shi a cikin maza anyhow ba ka rinka kula da inda yarka za ta je cikin mutanen da suke harka da su su idan na girma so kuma abin da na gansu suke yi kenan so Komi na na yi filin cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin a zama babban yaro a unguwa haka da buƙatar neman kwayoyi a yau da kullum da ka samu kanka a kaina ba a abin da zai kara maka abin da zai kara miki sai dai ta karba baba na na gaya min wani abu cewa ko me za ka ya goye dan ba kyau ko da ma ruwa ruwa da muka san za ka sha waya sai ka goya za ka sha to kasancewa wai kowa na azumi shirya mata domin jin yadda za ta kaya. malaman Hauwa, barka. Salamu alaikum. Ta zo muku da kunin gyaɗa mai daɗi kuma mai sauki. Yadda ake sarrafa kunin shi ne uwar gida za ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa. In kika nemi gyaɗa ba wai za a soya ba yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu. Za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. saboda ana bukatar ta fara din nan ne sai ake bukata idan kika gama bara gidanki za ki markaɗa gidanki in kika markaɗa gidan sai ki tace idan kika tace gidan wannan wanda kika tace gidan shi za ki amfani da shi ki dora sanwa. Wato kina nufin ɗan yawon da ba a jika ba a wata mata komai ba yi kawai za a sarrafa ta? Ba a ji ba ba a komai ba haka ɗan yadda za a bayar ne da ɗaya da ba. Tsoro ba za a yi ba. Za a ba ta tsoro. Because ana bukatar test ɗin ba a zanya yayi irin test wanda aka Wannan test daban a baki da halin ta nika a cikin gidanta da blender yawwa in aka bare ta da aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din ta kan za a zubar ne ruwan da aka tace din nan shi za a amfani da shi a wurin sanwa so dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika idan aka jika shinkafa ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gidan in kika jika shinkafa ki ta jiko kamar ita ma awa uku haka ta jiko ki blending din shinkafa ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh aka musu amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin kunya ko ita ake dama ta amma kafin ki dama sai ki kashe gas din ki idan shauka yawwa aka shauka a cikin sai dan yi minti biyu kashewa saboda kai ne da yi minti biyu fashewa duk wannan kukin na gida ya kuma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafan ki kina zuwa kina juyawa da zuciya kina zuwa kina juyawa har kawai ya miki yadda kike sawa jiki yawa yana miki yadda kike so kuran sai ki sauke idan ya kika sauke da ma kiran ki na gefe da madara ki kuma ana zuwa miki madara idan kina so amma kuma baki zuba mishi madara ba da daɗi haka amma idan kina so ki ƙara mishi daɗi za iya haɗa shi da madara kuma sannan kwalo ɗin shi za ki ga fari ne tas kalan shi. Daɗi kan da ake. Eh, to wannan eh, samfuri ne gida ba a wasa mai shinkafa shi da abin ɗan gurguru. A'a ba a wasa mai shi komai. haka ake yin shi da lokacin shi da kuma daɗi. To kina a irin wannan samfarin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh haka ne. To kuma da me za a yi ci? Za a yi ci ko da alale, za a yi ci ko da pepper soup, kin gane? kayan ebo za a iya ci da ɗin dankali kin gane dan na dankali da hanta da kayan lambu sati mai zuwa malama wa za mana wannan pepper soup kayan da dankali kina ce da dankali eh insha Allah ga masu raro sai mako mai zuwa ku biyo mu domin jin yadda za a yi shi wannan bulbisu na dankali. Ga masu saurare baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tayar gabatar da shirin zahar Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna a nan birnin Washington.